An yi kira wa 'yan Najeriya da su rungumi aƙidar haɗin kai da zaman lafiya maimakon furta kalaman da ka iya haddasa rikici da rarraba kawunan al'umma. A wani taron ƙaddamar da gidauniyar ɗan Maraya Jos wanda aka gudanar a nan Jos, mahalarta taron sun bayyana irin kyawawan darussa da waƙoƙin marigayi Alhaji Adamu ɗan Maraya Jos suke yin tasiri wajen inganta zamantakewar al'umma. Tsohon shugaban gidan rediyon tarayyar Najeriya Malam Ladan Salihu ya bayyana marigayi ɗan Maraya Jos a matsayin wanda ya sadaukar da kansa wajen ilimantarwa, haɗin kan al'umma, taimakon mabukata da dai sauransu. Dan adadin hausa da inganta ba gwargwaje mu hamsaki ne wajen koyar da ɗabi'u masu amfani masu daraja Shi ma shugaban gidauniyar ta ɗan Maraya Jas Mr. Osezuwa Chris Isibo ya ce sun kafa gidauniyar ne bisa la'akari da irin gagarumin gudunmawar da marigayi ɗan Maraya Jas ya bayar ta hanyar waƙoƙinsa wajen gina Najeriya. Now when you hear him sing or talk, the songs are so universal It has the capacity to even liberate anybody, no matter the tribe, the religion, or anything. Ya ce idan ka saurari waƙoƙinsa ko kalamansa waƙoƙi ne da suke da tasiri a duniya baki ɗaya, inda suke nuna sadaukarwa da bada ‘yanci ga kowa ba tare da la'akari da ƙabila ko addini ba. Mista Isibo ya ce ki duba yadda ɗan maraya ya zagaya duniya yana bar zaman lafiya ba kamar yanayin da Najeriya ta fada na nuna ɓangaranci kamar yadda muke fuskanta a yanzu ba da ya janyo matsaloli da dama a ƙasar ba. Shi ma jami'i da ke aiki a wata ƙungiya mai fafutukar samar da zaman lafiya wato Search for Common Ground. Malam Sani Suleiman ya ce waƙoƙin ɗan maraya jas wa'azi ne ga kowa. Hakika in muka saurari waƙoƙin marigayi Dr. Ɗanmara akwai darussa masu ƙarfi waɗanda idan shugabanninmu za su yi amfani da shi a matakai daban-daban idan iyaye za su yi amfani da shi a matakai daban-daban matasa mata masu ƙananan sana'o'i to za mu ɗauki darussa wanda za su taimaka mana a rayuwa ƙwarai da gaske uwar gidan marigayin hajiya sabuwa ɗan maraya ta ce sun kafa cibiyar horar da matasa sana'o'i kamar su ɗinki da saƙa don tunawa da marigayin. Ba abin da za mu ce sai dai godiya. Mun gode Allah. Domin muna son abin ya kasance na har abada. Kowane lokaci kuma muna daga cikin taimakawa. Domin yanzu ma akwai ɗalibai inda muka koyar da su ɗinki da abubuwa suna na za mu yi sa. Shiko Yusuf Kutili ɗan Maraya wanda ke matsayin ɗa ga marigaye ya ce suna buƙatar jama'a su taimaka wajen haɓaka gidauniyar. Akwai hanyoyin da mutum zai taimaka ko cokali ɗaya kaɗa ko ka ba mu san muna da wanda za mu iya ɗauka mu ba ya amfana da shi. Yawa ba wani manufan mu mu nemi kuɗi da abin ba a yanda ya ɗora mu akan tafarkin taimako haka muke so mu cika da shi akan tafarkin taimako.